a l'occasion de cette journée citoyenne albarkacin wannan rana ta 'yan ƙasa da zumar tambaya ne domin su dawo a cikin iyalansu cewa da mata 39 da yara waɗanda 'yan boko haram suka yi gaba da su a yayin wani ƙazamin hari da suka kai a ingalewa matan aure 33 ne da 'yan mata da kuma yara maza uku waɗanda ba su wuce shekaru tara zuwa goma sha takwas ba da wasu ɗaliban kwaleji uku daga cikinsu. Iyalai ishirin da ɗaya ne dai wani al'amari na yin garkuwa da mutane ya shafa. Don haka muna buƙatar sanin shin me yasa aka yi shiru a game da batun sace waɗannan mutane talatin da tara. Sati uku bayan haka mun yi la'akari da gwamnati ba ta yi wani katabus ba ba ta ƙara ƙaimi ba domin ƙwato mutanen. In ban da biyar sahun mutanen da jama'an tsaro su suka yi bayar da abin ya faru da kuma sanarwar da gwamnati ta fitar a lokacin binne mutanen da abin ya rutsa da su abin da ya sanya damuwa matuka ga iyayen waɗanda abin ya shafa bugu da ƙari kuma shine harin da 'yan ƙuna baƙin wake biyu suka kai a sansanin 'yan gudun hijira don haka muke buƙatar gwamnati ta matsa ƙaimi domin ganin cewa waɗannan mutanen sun dawo a cikin iyalansu kuma a ɗauki ƙwaƙwaran matakai domin kare mu na garuruwanmu da kuma sansanonin sansanoninmu kuma mu haɗa kawunan mu baki ɗaya domin tabbatar da zaman lafiya.